Yohana Sura ta goma sha tara Sa'an nan Bilatus ya sa a tafi da Yesu, a yi masa bulala, sai soja suka yi wani kambi na ƙaya suka sa masa aka, suka yafa masa wata alkyabba mai ruwan shunayya, suka yi ta zuwa wurinsa suna cewa, Ranka ya daɗe, sarkin Yahudawa, suna tamarinsa. sai Bilatus ya sake fitowa ya ce wa Yahudawa, Gashi, zan fito muku da shi, domin ku san ban same shi da wani laifi ba. Sa'an nan Yesu ya fito, saye da kambin ƙaya, da alkyabba mai ruwan shunayya, sai Bilatus ya ce musu, To, ga mutumin. Da manyan firistoci da dogaran haikali suka ganshi suka ɗau kururuwa suna cewa, A gicciye shi a gicciye shi bilatus ya ce musu ku tafi da shi ku da kanku ku gicciye shi ni kan ban same shi da wani laifi ba yahuda suka amsa masa suka ce ai muna da shari'a bisa ga shari'ar nan kuwa ya ba a kashe shi saboda ya mai da kansa dan allah da bilatus ya ji maganar nan sai ya ƙara tsorata ya sake shiga fada ya ce wa yesu daga ina kake amma Yesu bai amsa masa ba, saboda haka Bilatus ya ce masa, Ba za ka yi mini magana ba? Ba ka sani ba, ni ne da ikon sakinka ko giciye ka? Yesu ya amsa masa ya ce, Ba ka da wani iko a kaina in ba an baka daga sama ba, saboda haka wanda ya bashe ni gare ka ya fi ka zunubi. A kan wannan, Bilatus ya nemi ya sake shi, sai dai Yahuda suka ɗaukururuwa kururuwa suna cewa, ka saki wannan, kai ba masoyin Kaisar ba ne, ai, kowa ya mai da kansa sarki, ya wa Kaisar kenan. Da Bilatus ya ji wannan magana, sai ya fito da Yesu, ya zauna a kan gadon shari'a, wurin da ake kira daɓe, da Yahudanci kuwa gabata. Rannan kuwa ranar shirin idin ƙetarewa ce, wajen tsakiyar rana sai ya ce wa Yahudawa, ga sarkinku sai suka ɗauki ruwa suna cewa a yi da shi a yi da shi a gice shi bilatus ya ce musu a in gice sarkinku sai manyan firistoci suka amsa suka ce mu ba mu da sarki sai kaisar sa'an nan ya bashe shi gare su su gice shi sai suka tafi da yesu ya kuwa fita shi kansa yake ɗauke da giciyansa har zuwa wurin da ake kira wurin ƙoƙon kai da yahudanci kuwa golgota nan suka giciye shi da kuma waɗansu mutum biyu tare da shi ɗaya ta kowane gefe yesu kuwa tsakiya bilatus kuma ya rubuta wata sanarwa ya kafa ta a kan giciyan abin aka rubuta kenan yesu ba nazare sarkin yahudawa yahudawa da yawa kuwa sun karanta wannan sanarwa domin wurin da aka gicciye Yesu kusa da binni ne an kuwa rubuta da yahudanci da romanci da kuma helenanci sai manyan firistocin yahudawa suka ce wa bilatus kada ka rubuta sarkin yahudawa sai dai ka rubuta a faɗarsa shine sarkin yahudawa bilatus ya amsa ya ce abin da na rubuta na rubuta kenan. bayan soja sun gice yesu suka ɗebi tufafinsa suka kasa kashi hudu kowane soja ya ɗauki kashi guda suka kuma ɗauki taguwarsa taguwar kuwa ba ɗinki saƙa ɗaya ce gudanta sai suka ce wa juna kada mu taga ta sai dai mu yi kuri'a a kanta mu ga wanda zai ci wannan kuwa domin a cika nasi ne cewa suka rarraba tufafi na tsakaninsu suka jefa kuri'a a kan rigata haka fa sojan suka yi to kusa da gicciyen yesu kuwa da mahaifiyarsa da ‘yar uwarta da maryamu matar kiliofas da kuma maryamu magadaliya suna tsaye da yesu ya ga mahaifiyarsa da almajirin nan da yake ƙauna suna tsaye kusa ya ce wa mahaifiyarsa iya ga danki nan sa'an nan ya ce wa almajirin ga tsohuwar kanan tun daga wannan lokaci fa almajirin nan ya kai ta gidansa bayan haka yesu da ya san duk an gama komai domin a cika nassi sai ya ce ina jin kishirwa to akwai wani gora cike da ruwan tsamiya ajiye a nan sai suka ji soso da ruwan tsamin suka soka a sandan ezop suka kai bakinsa da Yesu ya tsotsi ruwan tsamin nan ya ce, An gama. Sa'an nan ya sunkuyar da kansa ya ba da ransa, da yake ran nan ranar shiri ce, don kada a bar jikuna a gicciye ran Asabar, domin wannan Asabar ɗin babbar rana ce. Sai Yahuda suka roƙi Bilatus a karya kafafunsu a kuma ɗauke jikunan. Sai soja suka zo suka karya kafafun na farkon nan. da kuma na ɗayan da aka gicciye tare da shi. Amma da suka zo wurin Yesu, suka kuma ga ya riga ya rasu, ba su karya ƙafafunsa ba, sai dai ɗaya daga cikin sojan nan ya soke shi da mashi a kwiɓi. Nan da nan sai ga jini da ruwa suka gudano. Wanda ya gani ɗin kuwa shi ya ba da shaida kan haka, shaidarsa kuwa gaskiya ce, ya kuma san gaskiya ke faɗa, domin kuma ku ba da gaskiya, wannan kuwa don a cika nassin ne cewa, Ko ƙashinsa ɗaya ba za a karya ba, wani nassin kuma ya ce, Za su dubi wanda suka soka, bayan haka Yusufu mutumin Armatiya, wanda yake almajirin Yesu ne amma a ɓoye domin tsoron Yahudawa, ya roƙi Bilatus izinin ɗauke Yesu, Bilatus kuwa ya ba shi izini. ya kuwa zo ya ɗauki jikin Yesu. Nikodimu kuma, wanda zuwansa na farko wurin Yesu da daddare ne, ya zo da mur da al'ul a gauraye wajen awo ɗari, sai suka ɗauki jikin Yesu suka sa shi a likafanin linin game da kayan ƙanshin nan, bisa ga al'adar Yahudawa ta jana'iza. A wurin da aka gicciye shi kuwa, akwai wani lambu a cikin lambun kuma da wani sabon kabari wanda ba a taɓa sa kowa a ciki ba. Da yake ranar shiri ce ta Yahudawa, kabarin kuwa yana kusa sai suka sa Yesu a nan.